ومن أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 karatunmu na jiya mun na ƙarshen aya ta ɗari da saba'in bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da fasa banu isra'ila a bayan ƙasa da kuma alkawari da ya ɗauka har zuwa tashin albiyama allah ce zai tada masu gana musu azaba saboda kafircinsu da zaluncinsu da ta'addancinsu a kan bayan Allah Allah ya ba da labari wa manzon Allah sallallahu alaihi da wannan al'ummar bayan wucewan iyayensu da kakanninsu Allah ya ce to waɗanda suka biyo bayansu su ma sai suka hau kan turba irin na iyayensu da kakanninsu addinin sai aka mishi farashi ita a taurar sai aka mata farashi ana sarrafa ta ana sarrafa shari'ar Allah gurgurun farashin wadda yake so a bashi farashi kada sun fatawa mai sauki wadda ta dace da sun zuciyarka to shi kenan sai ka biya a baka ba a gushe hatta cikin wannan al'umma suka samu yawa mutum zai je saci dukiyar jama'a sai ce mishi ai in yi umra shi ke da zai dawo kamar ran da mai fiye shi ta aiki shi ai wannan kudin jama'a wallahi in kaga ka bar ranta kawai ka dawo musu da kudin su in kullum sai ka yi umra wallahi zai sauke maka wannan dukiyar jama'a da ka sata Allah ya samu dace to Allah ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi amma waɗanda suke riko da littafin Allah wa aqamu salata kuma suke tsaye da sallah inna la nuzi'u ajral muslimin Allah ya tuba mu tozartar da sakamako lada na waɗanda suke kyautatawa abinda Allah ke bukata shine ka zama cikin masu gyara ba cikin masu bata الله يكفر بالأجر لذلك أشكركم آية تدريد فبعلك توفيق الله يكفر أعوذ بالله من الشيطان الله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه واقع بهم خضوع خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون سوسك ناتي سكر وجه النبي موسى عليه الصلاة والسلام أكن سما أبا سلطان الله يمني حكم a wajen ubangiji allah ya lamunce musu zai ba su littafin attaura aka je karɓo attauran bayan tafiyan annabi musa alaihi salatu wassalam sun kama bautan dan mariki bayan an warware maganar dan mariki suka ce to su fa suna so a yi musu furudin cewa wannan littafin allah ne ya bayar tun da yana magana da allah su masu ce aka tafi da su duk abinda da muka yi ta ambata wannan aka yi da mutanen karshe suka ce su ba su yi aiki da tauran nan gaba ɗaya ba eh, shi kuma Allah a cikin alkur'ani in duk ka yarda da alkur'ani ka ɗauki aya ɗaya ba ka yarda da ita ba to shi ba ka da ƙur'ani ba ne duk zannin da ya aiko duniya shine ya siffanta mu'minu la nufarriqu baina ahadin min in ka ƙaryata manzo ɗaya ko annabi daya to duk ka karyata manzanninsa suka ce su ba su aiki da sauran nan ba su zafi abinda suke so su yi aiki da shi ne sauran kuma za su bar ma Allah kayan su Allah ya ce wa idna taqana al-jabala fawqahum Allah ya ce muka shuru dutse muka ɗaga shi a saman su annahu zulla ya karkata kamar girgije kamar hadiri a kansu wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar Allah zai rikito dutsen nan a kansu ku zo sai ce musu ma atainakum bi quwwa ku rike a taura da kyau wadkuru ma fi ku tuna abin da ke ciki ku karanta ku yi aiki da shi la'allakum tattakun don ku zama masu tsoron Allah in kun ki ta sako dutsen to sai suka rige a taura a suratul bakar yace iz akhadna mithaqakum wa rafa'na mithaqakum wa rafa'na fawqakum الطور خذوا bi آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذنا ميثاقكم الله يتي كتنا يد مكرك القوري لكم الله يتي أما هكا سكبر ورفعنا فوقكم الطور الله كسيد مكتك دوسي أكثر كزوما أتيناكم بقوة الله يتي كريك التورا عنو بيبيو تنسي أكد بقوة inda dutsen zai ja da baya na minti talatin to da su watsar da ta wannan fa ku tuna azabar da fir'auna ya gana musu a can baya waɗannan mutanen da aka yi gwagwarmaya a kansu an arsil ma iya banin isra'il wannan banin isra'il ne suke gana ma annabi musa wannan abun da yake faruwa to banda allah akwai wanda zai iya ba mutane وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم عنكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل الله يتمني القول زيرجين يا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بذاك بوتا مكوة في الله وبالوالدين إنسانا كما ذاك كيوتتا مقوى دقوى إياك الكيوتتا وبذل قربى إن قوى نجم واليتامى دمرايو والمساكين دمسكيني وقولوا للناس حسنا كما إن ذاك magana da mutane dinga gaya wa mutane magana mai daɗi to ba mutanen ba allah masu da suka zage shi وقولوا للناس حسنا na daga cikin alkawarin da Allah ya yi da su duk wadda za ku yi magana da shi ku gaya mishi magana mai daɗi to Allah ma ba su gaya mishi magana mai daɗi Allah ya ce wa zannu annahu wa'i'un bihim suka tabbatar in ba su rike a taura ba dutsen nan zai afko kansu ku zuma a taina kun bi kowa Allah ce muka ce ku rike abinda muka ba ku na a taura da kyau wakuru ma fihi ku tuna abin da ke cikin sa ma'ana ku karanta ku yi aiki da shi la'allakum tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah to haka suka rike a taura amma za mu zo mu ji a cikin waɗansu ayoyi ko surori shi ma in otitun har za ku duhu wa illam ta hutu haka duk da haka aka dinga a sha ruwan tsuntsaye masu tawa idan aya ta faɗa masu zuciyar mutum haka ne har qur'anin akwai masu yin shi haka ƙur'anin da ya ce ka tsayi da sallah kullum kana jan'u to wannan ƙur'anin ne ya ce matar ka in za ta fita ta saka hijabi har har يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله يقول يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك الله يقول كفأ وما تنكر wa banatika ka faɗa wa 'ya'yanka mata wani sa'il mu'minina ki gaya wa matan musulmai duka yudinina alayhinna min jalabibihinna duk wacce za ta fita ta saka mayafinta hijabinta shine jilbab irin wannan babban hijabin Allah ya harka Allah da yace ai sallan shi yace a saka hijab har yudinina alayhinna min jalabibihinna to duk sallah kana sahun gaba amma in matar ka ji ka za su fita da gele kaga ai ka dauki abin da ya maka ne kai watsi da abin da ya maka shi kuma ka'idar Allah udkhulu fi silmi kafa Allah ce ka shiga musulunci tsundum ko ya tsaka ka bari a waje in kai musulmi ne to ya zama gaba ɗayanka ne ka shiga musulunci Allah ne Allah da ya ce Allah da ya ce yayi umurni ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi hajji ka yi azumi wannan shara'ar da ya shara'anta shi ya ce a bar gemu ba jiya ko shekaran zai mun karanta annabi harun da annabi musu ya zo ya rike ko lati ta akwai bilin ya ce rabira shi annabi ya ce ku cika gemu ku sassabe gashin baki ku cika gemu ku rage gashin baki to in bai mishi ba ya aski abin da ya mishi kuma ya dauka ya yi aiki da shi wadda bai mishi ba ya bari ai wannan ai a sha ruwan tsuntsaye wa shari'a ne to aka mutane ne za a dubi shari'ar abin da ya ma mutum ya dauka abin da bai mishi bai aiki da shi Allah ya ce wadkuru ma fihi da Allah kun tattakun to sai Allah ya ce wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum bala shahidna أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله يتي وإذ أكد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الله يتي كتنا لو دا الله يتشو تسأل النبي آدم زرير النبي آدم دقت أسأل يا يوسف wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai shaidantar da su akan kansu akan su alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijin ku ba ni za ku kaɗai ta da bauta kalu ba za shahidna duka ƴaƴan annabi adam muka ce Allah mun shaida abdullahi dan abbas ya ce ba fa gungun 'ya'yan annabi adam allah ya magana da su ba one by one dukkan wannan sai da aka ciro kowa daga tsatson da ya fito allah ce wani ni na halicci ni ne ubangijin ni za ka kaɗaita da bauta kowa ya zama shaida a kan kanshi da kanshi wannan dalilin yasa duk al'ummar da Allah ya tsaga bayan kasa sai ya tada manzo ya tuna mata cewa sun yi alkawari da yarjejeniya da Allah za su kafa shi da bautar shi a wannan wani da aka fitar da tsatson annabi adam sai ya ga wani mai shaƙi yana haske sai ce ya ubangiji wannan a cikin ƴaƴana wane ne aka ce mishi annabi dauda kenan ya furji annabi adam ya ce Allah shekara nan ku bashi a duniya Allah ya ce arba'in shekara nawa ne ka bani Allah ya ce mishi ɗari a shekara sittin nawa ka ba shi shekaru ya ce su tun yace Allah nawa kara mishi arba'in Allah ya ce an kara mishi shi sa ran da aka zo ɗaukar ran annabi adam ce a saura arba'in aka ce ka ba wa dauda eh, ko dubu aka bayar da yanzu sun ran da aka zo ɗaukar ran annabi musa ya yi turjiya Allah sai ya ce mala'ikan mutuwa ya je ya samu annabi Musa ya gaya mishi ya je bayan dan marakinsa ko bujuminsa ya je ya dafa duk abin da hannunsa ya rufe na gashi kowane gashi za a ba shi shekara ɗaya ina ji mutuwa ne baki aka je aka gaya ma annabi mu sai to in sun kare aka je sai zo a ɗauke kai ce a tafi da ni kawai wallahi da ya dafan da ya sun kare ita duniya ka shirya kawai duk wannan wai din ba zai fita kai ba a'a kai kana zaune kai ba ka da ko olza sai zai kai shekara ba ka shafa na dole, ba a'a kai ba ka da duk ba a nan labarin yake ba duk ba a nan labarin yake ba da daɗi da ba daɗi wallahi dole ka bar ta da daɗi da ba daɗi dole ka bar ta to Allah ya fitar da ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wassalam daga kasan iyayensu shine wa iz akaba rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ka tuna lokacin da ubangiji ya fitar daga ƴaƴan annabi adam daga tsatsan iyayensu ƴaƴan annabi adam daga tsatsan iyayensu wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai sai ya shedantar da su akan kansu da kansu alastu bi rabbikum Allah ce ba ni ne ubangijinku ba kalubala sashin suka ce ma Allah Allah mun shaida kai ne ubangijinmu sai kai da mu bautawa ba za mu hada ka da wani ba Allah sai ya ce an ta ƙulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha gafilin Allah ya ce to na kafa ku shaida ne domin kar ku ci ranar kiyama inna kunna an hadha gafilin mu fa mun gafala mun rafkana mun manta wannan alkawari Allah ce kar mu haɗu da kai ka ce ka manta shi yasa kullum a cikin wa'azi ake duk al'ummar da ta zo Allah sai ya daga zanzo ya ce ku tuna musu akwai alkawari tsakanin su da ko ɗanka za ka zo da shi masallaci har ka dinga nuna mai sallar naka ne ka gaya mishi kayi wa Allah alkawari za ka dinga mai sallah a jami'a addini na Allah yawa matukar kan kai ne kake da damuwa da dumuwa a kai to duk a bayan idon ka da zai yi ba ka nuna mishi yana da ubangiji ba kai kai yi shi ba yana da mahalicci mahalicin nan shi ke zubar da ruwan sama ka buga mishi misali da ayoyin da ya san ba sai kake yi ba Allah shi ya halicci tumaki ai ɗankan ya san ba sai kake yin tumaki ba Allah shi ya yi ƙasa haka ne ka zo mishi da abubuwan da zai gamsu ba naka bane to wanda ya yi waɗannan abubuwan shi yake ka tsare sa to ko ba ka nan wai Allah ya Allah ya yi alkawari za mu bauta mai shi kai ba abokin tarayya kuma Allah sai da yayi to gaciya an ta yau yawmal In na kunna an ga gafilin Allah ce kar ku ce mini ranar kiyama kun rafkana kun gafala daga wannan yarjejeniya da alkawari da muka yi da ku Allah ce kar mutum ya zo ya ce mu ya manta kar mutum ya zo ya ce mu ya gafala wa ma kuma لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وما لكم لا تؤمنون بالله الله يتميز عليكم نيكي غريكو دبراكو الإيمان بالله wa malakum la tu'minuna billahi war rasul me gare ku da ba za ku yi imani da Allah da manzonsa ba وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم يدعوكم لتؤمنوا بربكم ينا كرمكم غاشنا كرمكم كي إيماني لأبنجدكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين كما حقيقة يا رجال قولكم إن دكم مؤمنين كتك وضعكم kowa sai an tsaye da shi akan wannan alkawar so da ka yi kokari ka yi kokari ka sauke wannan mafi girman wajibi da yake kanka dalilin da ya sa Allah ya halice ka shine don ka takaita shi da bauta kar ka yadda ka isa gaba gare shi baka sauke wannan wajibi kar ka yadda wani harka na kasuwa ne na gona ne na ofis ne wata sana'a ce ta sha gaban ka gaban bautan ubangiji in ka tashi bautan kuma ka kaɗaita shi da bauta shi kaɗai karka mishi tarayya a ciki idan ka sauke wannan ka sauke mafi girman wajibi da Allah ya ɗora maka idan aka rasa wannan kuma an rasa komai a rayuwar ɗan adam saboda ka Allah ya yi magana da 'ya'yan adamu bayan ya fidda su daga tsafin kuma ya shaidantar da su a kan kansu da kansu su zama shaida kalubala shahidna duk 'ya'yan adam muka ce Allah mun shaida mun shaida wannan shine mafi girman hakki da yake wuyan ka, kuma shine mafi girman hakki da ke wuyan wuyanka akan wadda yake na mafi girman hakki a ka na matarka shine addininta har ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka ka zo ka yi watsi da addininta sallah bai dame ta ba ta zauna ka yi kallon fina ka ta kalli dramomi ta kalli siris iri-iri ta wannan ka ci amanar allah ka ci amanar amana da aka ba. ta ka 'ya'yanka da allah ya baka yana daga cikin wa'azuzzuka da ya zo a cikin suratul lukman a nuna maka yadda ake ajiye yaya a gaya musu annabi ibrahim إذ قال له ربه أسلم إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون إذ قال له ربه أسلم yayin da ubangiji ya ce ma annabi ibrahim ka sallama ka yi tsaron da ka miƙa kada su yi ce aslamtu da rabbil na mi wuya ga Allah ubangijin ta da duk wani jarrabawa da Allah ke ma bawa Allah ya ce na ma annabi Ibrahim kuma ya ce wannan aslim mi wuya ka sadu da ka tsallama wa ubangiji yace aslamtu li rabbil alamin na sallama wa Allah ubangijin talikai Allah sai yace wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub annabi ibrahim ubangiji na gaya mishi shi ma sai ya zo ya ajiye ya'yansa sai musu wasiya wa yaqub annabi yaqub ba baban su annabi su ba duka ya tare da ƴaƴan su musu wasiya inna allaha astafa lakum ad-din yace allah ya zabar muku da addini tsayayye wanda za a tsira duniya da lahira da shi fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu face kuna musulmi wannan mahaifinsu ya ajiye su a wajen wasiya ya ajiye su ya musu wasiya Allah sai ya ce am kuntum shuhada'a idza habara ya aqubal maut Allah yake shin kuna halarci ne lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqubu ma'ana ina ma da kuna nan lokacin da mutuwa ta halarto ma annabi yaquba Allah yake ku ga abin da ya faru a Akbar iska da libani yayin da ya ce mai ayyansa mata abu dona min ba'adi bayan na mutu mai da ku rike a matsayin abin bauta yana shimfiɗar duniya da abin mamaki ya can gashi nan da ɗansa annabi yusuf yana ce mishi la taka su zuru ya ka alaika wata ka ke dole ka kai da karfe da ka faɗi mafarkin ka mai yan uwanka can gayi can an zo an ce mishi a a ce ya cinye annabi yusuf yana a a bar sauwadar da kuma an fusu kuma amra can gayi can yana ku tafi ku nemo min yayana can gayi can nan kuma gashi Allah yake cewa gashi akshin kida da zai bar duniya kuma an gama ba an yi auren an aihun an yi jikokin duka yau kuma da ban kwana yau kuma da ban kwana to ga ai qur'ani bai bar komai ba in dai wa'azi ne in dai kai ne ji ne to qur'ani ya zo da wa'azi to nan a shimfiɗa mata abu duna min ba'adi ya ce me za ku bauta wa a bayana ƙalu suka ce na abu ila haka baba za mu bauta ma abin ka allanka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma ubangijin iyayenka ibrahima wa isma'ila wa isa baba za mu bauta ma allan annabi ibrahim za mu bauta ma allan annabi isma'il za mu bauta ma allan annabi ishaq ne ilahan wahidan allah ɗaya. za mu bautawa wa hannu lahu musulmin kuma ba duka mu me kuya sai me da kansa ya kwanta a shimfiɗa su sai ya cika ya musu wannan wasiyya ne lokacin da zai bar duniya don ya san yana daga cikin abin da za a fara tsarin shi a kai labarin amanar 'ya'yansa da Allah ya bashi labarin amanar da Allah ya bashi ne 'ya'yansa za a tambaye shi والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته النبي يقول كون mai kiwo من كيوني أكن إيالانسا da suke karkashin wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma shi abin tambaya ne akan wannan kiwo shi yasa hakki ne hakki ne na ƴaƴanka a kanka ka zama mutumin kirki hakki ne na ƴaƴanki a kanki ki zama mutumin kirki dole ne dole ne dole ne uban 'ya'yanki ya zama mutumin kirki dole ne uwar ƴaƴanka ta zama mutumin kirki da za ka mutane da suke malaman mata mutum suna zaune da matarsa ko ƙara ya kawo ci a'a munafuka ce a'a tana zata a'a tana fita a'a shi yana zarginta shi abin da ya gagara ganewa wannan mata da yake kallon ta munafuka ce ba ta da kai za ta yi kaza za ta yi kaza shi zai iya rubuta takardar ya suke ta tafi to amma wannan munafukan waɗannan ƴaƴan da ka haɗa ta da su ta zama uwarsu ita ya za ka yi da su sai za ka iya ba ta takarda ta tun da munafuka ce tun da kana zarginta to amma ta da ka yi ma waɗannan yaran kuma wannan da kake zargin ta zama uwarsu yayi za ka yi da su su kuma duk cutarwanta a kanta, ai cutar da su da kai na aurenta ta zama uwarsu ai ya fi cutar da su amma haka ne ko ba haka to shi ma haka za ta kawo kara a'a yana bin maza a'a yana kaza a'a ba mutumin girki bane a'a baya sallah in eh, duka an jike da ki iya kashe auren da tafi to amma waɗannan yaran da kika makala musu wannan uban da shi sallah ya su kuma da ki warware nasu ke in kin warware naki saboda ka ɗaya daga cikin abin da musulunci ya zo aure shi ba maganar fashion ba magana ce ta life party wace ce za a gudu tare a tsira amma in kyalikile ne ran da za ka bar duniya ma da a aiko wata ka auri matar da ko mutuwa kai 'ya'yanka za su zo masallaci amma uwarsu ma yanzu ba ku gama a da ita akan sallah ba to wannan ka mutu ka bar ta da yaran nan ra'ayi, ita kanta yanzu kuna rigima akan sallah Allah ya samu dace au ta ƙulu inna ma a shiraka aba'una min qablu Allah yace ce ko kuma ku zo ranar alkiyama kuna ce mini inna ma a shiraka aba'una min qablu ai iyayenmu ne suka yi shirka tun da farko wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu kuma zurriya ne da muka zo a bayansu ma'ana to ai mu haka muka tashi muka tashi muka samu gidanmu dama ba musulmai bane Allah ta karku zo ga yawa shi addini dama ba na gida ba ne ba na gida ba ne kawai da ka yi addinin gida ne in babanka annabi ne amma babanka ba annabi ba ne addinin a littafi za ka gan shi shi addini wahayinsa aka yi wahayin yana nan a rubuce a kaskance gashi a cikin alkur'ani da sunna saboda haka ba abin da ka samu a gidanku shine ke zama addini ba idan abin da ka samu a gidanku ya dace da abin da wahayi ya zo da shi ma dalla da abin da ka samu a gidanku idan abin da ka samu a gidanku ya saba da abin da addini ya zo da shi to sai ka ajiye na gidanku a ɗauki na littafi su ka tashi ka samu babar kujele take sawa in za ta fita shi kenan sai duka kannan kare yayan ka su masu ci gaba da sa ne saboda gila baya cikin littafi saboda ka sai ainihin littafi Allah ya ce auta ƙulu ko kuma ku ce inna ma a sharaka a ba'una min ƙwablo ai iyaka iyayenmu ne suka yi shirka tun da farko wa kunna zurriyata min ba'dihim mu kuma zurriya ce da muka zo a bayansu a fatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah ka halakar da mu ka mana azaba akan abinda mabarnata suka yi wadda suka gabace kasan wani haka yake cewa ai kuma kun zama musulmai ne domin kun tashi a mai din musulmai ne to su sahabbai iyayensu a musulmai duk suka same su in ka lalace to ai ka lalace duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna raye annabi ya fito yayi kira akai ta musulunci wannan kuma yasa dukkan sassanin duniya har kasashe da ba na musulmai ba ake ta musulunta to ba za ka kafa dalili ka ce don gidanku ba musulmai bane wannan ba zai sa ka saurari musulunci Allah ce wa kazalika al ayat kamar haka muke fayyace ayoyi daki daki wala allakum yarjibun Allah ce ko sa dawo daga kafirci da shirka ko su a dawo daga barna da sakon Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك ulaika humul khasirun Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce ka karanta musu labarin mutumin nan wanda muka bashi ayoyin mu ya labari ya zo kan malamai da ba za a aiki da karatun Allah ya ce watulu alaihim ka ba su labari ka karanta musu na ba'allazi atainahu ayatina Allah ya ce labarin wannan malami da muka ba shi ayoyinmu mu Allah ya ce mun ba shi karatu kasan dai wanda Allah ya ce ya ba shi karatu ai malami ne fansalaka minha Allah ce wannan malamin sai ya tuku daga cikin ayoyin da muka bashi sai ya tuku daga cikin karatun fa atba'ahu shaytanu ai fa adrakahu shaytanu Allah ce shaytan sai ya ci mishi fa kana min al-gawiyin Allah ce sai zan daga cikin halaka walau ina Allah ya ce inda mun ga dama larafa Allahu biha da mun daga darajarsa da wannan ilimi da ayoyi da muka bashi walakin lahu da ila da ardi Allah ya ce dai wannan malamin duniya ne damuwar duniya ne a gaban wata ba hawa da bin son zuciyarsa mafi munin abin da dama zai maka karnaki a rayuwa shine duniya walakin na akala da ilal ardi mala wara kanan ilal duniya Allah Allah malamin duniya ne da ba wata hawa ku da zai sun zuciya saboda haka halakarsa da taɓewarsa sai ta fi taɓewar gama garin mutane da suka fi son zuciyarsu domin shi Allah ya riga ya mishi gata wadda Allah ya bashi wahayi ya bashi alkur'ani ya bashi ilimin addini ko ya bashi attaura ya bashi ilimin addini da shari'a ai Allah ya mishi goma ta arziki abinda Allah ke bayarwa a rayuwar duniya mafi kima ba abinda ya kai ba baka addini Tamar shi ma sai ya zama ɗan kasuwan addini duk da ya taso yana kallon fitarsa a ciki jirgita ayoyin Allah a karkata su ba asara da za ka yi a rayuwa ba asara da za ka yi a rayuwa kamar ka ɗauki addini ko littafin Allah ko ilimi da ya baka kana sarrafa shi bisa son zuciyarka al'amari ne na Allah addini ne na Allah idan kana so ka yi nata na son zuciyarka to sai ka ɓare shi daga na Allah wannan Allah ya saukar da shari'a ne wa bayan ya musu bayani ne na shari'a abin da yake so su yi da abin da bayi so su yi to kar ka ko da naka ka haɗa da nashi ka aika wani yakan taɓe saboda abin da yake so na rayuwar duniya ya ɓoye gaskiya ko ya cakuɗa gaskiya da ƙarya ko ya faɗi son zuciyarsa ya jingina ma Allah kuma Allah ba haka ya faɗa wani kayan su kenan ilimin addini jirkita ayoyin Allah فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما Allah يكسبون الله يتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم Narkon Azaba ya tabbata, ga wadda suke rubuta littafi da hannunsu mun karanta a baya na daga cikin mummunan aikin banu isra'ila ba da bansu sun mai kulu na haza min sai kuma suke wannan daga wajen allah ne liyashtaru bihi samanan kalila allah ce domin su fansa su samu wani ɗan kuɗi kaɗan domin abin da za a baka kaɗan ne a kan abin da kai ka bayar da ayoyin Allah. Duniya da abin da ke cikin duniya in shi za a baka zai yi kwatankwacin darajar Allah. fawailul lahum mimma katabat aydihim Allah ce narkon azaba ya tabbata a kansu kan abinda hannayensu ya rubuta wa wailul lahum mimma yaksubun Allah ce narkon azaba ya tabbata a kansu akan wannan sana'a da suka sa a gaba gare su a wani guri ce Innan ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب إلا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النهار الله يتي إن الذين يكتبون إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات هكذا من الكتاب الله يتي وأن سكي أوي أبند الله يسوكر نلتاش جاء الله يسوكر بشيء القرآن جاء abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi tashi a rubuce innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila Allah ta fi su fanshi su da ayoyin Allah a ba su wani ɗan ƙanƙanin abin duniya ulaika ma na fi butunihim illa an-nar allati ba abinda suke ci a cikin su sai wanda ya juya wata aya ya ɓoye wata aya domin ɓoyewar ai wata bukatar ka ce za ta sa ka ka ɓoye to abinda ka ɓoye shi ne kake da interest a a interest din mai gidanka ne a a interest din wani ne a a wata bukata ce na matsayi ko wani abu a rayuwar duniya Allah ce to duk abin da aka baka ko ka samu Allah ce innama ya kuluna fi bukunihim naran abin da suke ci wuta Allah ce ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah ce wannan maganar Allah da zai yi magana da su ba kwata kwata ranar alƙiyama wala yuzakihim Allah ce ba zai tsarkake su ba ba zai ya kai musu ba wa lakum azabun alim Allah ce kuma suna da azaba mai raɗaɗi a nan kiyama ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah ce sun fanshi sun sun fansar da shari'a sun karɓo mata wal azaba bil maghfira Allah ce gafarar da Allah yake sun ba da ita sun sayo azaba Allah ya ce kama asbarahum ala nar Allah ya ce kai amma suna da hakurin shiga ka karanta ka san wadda ya yi haka wuta zai shiga Allah ce kai akwai mamaki Allah ce kuna da haƙuri ne abin mana إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا التي وأن يكتبوا أبن الله يسوكر الكتاب akwai abubuwa da yawa shirya ne ga mutane amma wani saboda tsoron kar a zarge shi shi zai sa da zai faɗa ba kaga shi ya ɓoye abin da ya ɓoye ne saboda kar a taɓa mutuncin guda ɗi kamar ya akulu na fi buɗu ne illan na Allah ce to duk abin da za su ci a cikin su wuta za su ci wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah ce kuma ranar al-qiyama Allah da zai yi magana da su ba wala yuzakkihim Allah da zai tsarkake su ba walakum azabun alim Allah ce suna da azaba mai radadi gaskiya in ka santa fasda'a bima tu'mar Allah ce ka fasa bai haka Allah ya ga manzala to ka fada to mun sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur a wani ko Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lil ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaika yal'anuhum ulaika yal'anuhum الله ويلعنهم اللاعن الله يتي إن الذين يكتمون ما ما أنزلنا من البينات والهدى الله يتي وأن سكي قوي أبين دمك توكر نهجوجي بينا نود الشريعة Allah ya bayyanar da shi ga dalilai akan shirya ne a shiryar da mutane Allah ce su kuma sai suka ɓoye ula'ika yal'anuhumullahu Allah ce to irin waɗannan malaman Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inun bayi da suke la'ance la'ance Allah ce za a juyar da shi kansu wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta Allah ce su ma suna la'antar su to nan da yace illal ladina tabu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim innal ladina tabu wa bayyanu innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu Allah ce sai dai wanda suka tuba suka gyara bayanin da suka koyin suka fito da shi fili fa ulaika atubu alaihim Allah ta to wadannan zan karbi tuban su wa ana tawwabur rahim Allah ce ni mai karban tuba ne mai rahama shi yasa na daga cikin abunda zai taimake ka a matsayin ɗalibi matsayin ɗalibi ɗaya daga cikin jigo ginshiki rukuni na da'awa ko karantaswa shi ne ka nemi sana'ar da zaka karka yadda ka zan malam zalla malam zalla shi ne wadda ya yi karatu ya tumbata amma ba yi da takamaimin sana'a saboda ka abincin da zai ce na jira a taimake shi to kaga kuma wadda zai dinga daukan dubu ishirin talatin hamsin yana baka kaga wata ayan in ta biyo ta kansa in ba ka daure ba sai ka mata faskuri ba duk Allah bai taba aiko annabin da bai da sana'a wannan mutanenmu ne suka rikidar da almajiranci kawai don ka zama ustaz kana wa'azi kana kaza kai baka da sana'a da zaka yi وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأخذون الطعام ويمشون في الأسواق من المرسلين إلا أنهم إن إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين الله يتي بن تبع أيكو ونمنزو كافينك كي منزم الله صلى الله عليه وآله وسلم با إلا إنهم innahum la ya'kuluna ta'ama fati duk manzannina suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq Allah ce kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi Allah ta ni ban taɓa aiko manzon da bayi da sana'ar da yake cin abinci Allah ce ban taɓa aiko manzo shi manzon shi yasa zaka ji annabi ya ce annabi wani kafinta ne annabi wani kaza ne annabi annabi yakan kirga sana'o'in annabawan to daga baya ne shi kenan in malami ya zama malami to sai ya naɗa kafa yanzu yana jira a zo a taimake shi to da yawa walakanci da kaskancin da ɗalibai suke fuskanta ko malamai wannan matsalar ce ba a taɓa aiko wani manzo ba face yana da abun da zai yi amma matukar kana malami kana mai wa'azi kana almajiri yau kana gidan wancan gobe kana ofis din wancan to ba za ka taɓa kima ba kuma yana da haɗari akan abun da kake karanta su sura karfe, ka nemi sana'ar da za ka mun yi laccoci ko mun yi irin komi gatan mutum ya nemi sana'a ba a sunna sai da sana'a duka mun yi laccoci a kai duka musulunci bai taba yarda zaman banza saɓon Allah ka zauna ba ka da sana'a sabon Allah ne a musulunci dole ka nemi abin da za ka to wannan mentality wannan mentality ba su girshe shi cikin kwakwalwar mutane saboda haka suka san malamai mun san lokacin da in an ga malami a mota ma yana kuma mata la malam ya iya mota saboda shi malam dama an sa shi a wani layi tuka mota kawai ce malam ya iya mota to har aka dawo matakin da kuma in an ga malami da mota ce to wai sai ya shi <laughs> saboda wancan tunani da aka riga aka dasa mutane in dai mutum malami ne to haka za ka ji in ana magana ce to ka dubi rigarsa ba a karka yi da wannan karka da mutane su yi fulin din ka ci ka sha ka sa mai kyau ka taimaki zama ka tashi ka nemi kuɗi ka san wani ya ɗauki talauci ma ustazanci ne haka ne wani yana ganin yana ganin talaucin ita kanta addini ne saboda ka ustaz in ya rika ustaz dole ya dinga dan sa kaya ba guga wannan kauyanci ne wannan kauyanci wani ne ka ka nemi na kanka ka na in dai kana so ka tsare mutuncinka in dai kana so ka tsare wallahi kana da sana'a haka mutane suke idan da za a zo gidan malami a ce an sallama da shida ce na bacci malam ma yana bacci <laughs> saboda shi inji ne e kowa ya zai huta huta abinsa amma ban da malami to ku yi kokari ku goge wannan a cikin tunanin mutane eh, ba zai taɓa yiwuwa haka kuma ya faru ba wallahi sai ka tsaya suka ce ba a da'awa sai da dawa in ba dama za a ka shiga dawa hakan ne eh. karka yi kai ustaz ne wai ka naɗa kafa ka zauna a yi ka tashi dukkan annabawan Allah suna da sana'ar da suke wadda suke cin abinci Allah ya samu dace Allah ya ce walau shi ina la a naku biha Allah ce inda mun ga dama da mun daga shi da shi walakin nahu akala da ila ardi Allah ce sai ya karkata ne ga duniya wattaba ku ya bi son zuciyarsa fa masaluhu Allah ce misalin sa kamasalil kalbi kamar kare ne in tahmil alayhi yalhaf idan kai dauki akan sa kafa fare shi sai ya fara lallabi ya cire harci yana nishi yana zazzago harshensa auta turukku yalhas Allah ce haka nan in ka bar shi yana inuwa ma shi ka yana zazzago harshe akwai hutu idan yana gudu yana zara harshe yana lallage Allah ce to in ka same shi a inuwa ma yana kwance nan ma yana zara harshe yana lallage to malami in ya lalace haka yake idan mutum ya sa duniya a gaba haka yake Allah sai ya ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin waɗanda suke ƙaryata ayoyin mu fa qusfil qasasa la'allahum yatafakkarun Allah ta kissanta musu ka ba su labarin wannan kissa la'allahum yatafakkarun Allah ta koda su yi tunani sa'a masalanil qaumil ladina kazzabu bi ayatina Allah yace tir ya munana misalin mutanen da suke ƙaryata ayoyin mu wa anfusahum kanu yazlimun kuma suke zalunta